sai alhaji ali wanda ya zama ya zai ya zai shi shi ne gwamna shi yake gwamna a maiduguri al'ummar da yake shugabanta su ake kashewa su ake kone gidajen su karatu ake kona misallafi ake kona wurin majami'a ake kona kasinni da wurin nuna abinci a nuna ana kona da haka ya fi yi kyanin abin da ke aukuwa a jihohin shi kuma ba ni da shakka akan abin da ke faɗi ba yin da fito ba da najeriya karya da duniya karya saboda haka ma... idan an zai ba a wasu kayan aiki ya za ya za su shi faɗa saboda dan bugu ne ba ake yi hannu. faɗa ne na zamani da bindigogi da sauran. saboda haka ranka yaɗe magana da ya na cewa a hukumanci najeriya tana cikin halin yaƙi kamar gaskiya ne kenan da zan ce gwamnan borno yana ma Najeriya karya ba. da ya sani shi ne gwamna haƙƙin shugabancin al'umma shi a nan a Borno a kan shi take har da Allah a kan tsarin da muke ciki amana ce ya kuma sani hmm. kuma yana iyakar ƙoƙari Amma idan gwamnatin tarayya ta ɗauki sha'anin ta'addanci kamar wasan ƙasa to wannan kuma ah, ya kamata 'yan Najeriya su yi amfani da hanyar demokradiyya su canza yanayin gwamnati su sa gwamnati da suka yi zaton za ta kare mutuncin najeriya